alamun mutum zuciyarsa ta ƙeƙashe ta kai irin na wancan ta waɗansu abubuwa kamar haka na farko shine mutum kaga yana da kasala akan ibada to alamar zuciya ta bushe kenan yanzu mutum gangan jikinsa yana da lafiyar da wallahi zai iya zaga filin kwallo sau goma amma sallah raka a hudu sai ga yana sauri sai ga yana jin sai yana farawa sai ka ji ji kasala ka ga zai iya wuni yana leburancinsa yana aiki yana neman kuɗi ko yana a cabarsa amma in sallah ne minti biyar da zai tsaya yi sallah mai kyau wala ba zai iya ba sai ga yana haka haka yana sauri yana tuna wancan can fa wanda wahala ce da rana duk bai ji ba wannan kuma inuwa yake amma sai ji duk ya gaji to alamar zuciya ce ta bushe don Allah bawan Allah ka dubi kanka idan haka kake to kana cikin sun makasat qulubukum min ba'di dhalik in dai kana jin kasala akan bautar Allah baka jin nutsuwa a cikin bautar Allah baka jin daɗi in ka zo sallah baka jin nutsuwa baka jin kwanciyar hankali duk kwanciyar ka sai in kana kallon fim kana kallon bal kana kallo kai kana wasa kana ganin ana wasa shine kake jin daɗi amma idan ana ibada baka jin daɗi sun ba kasar qulubukum min ba'di zalik abu na biyu shine mutum a ja masa aya a karanta masa hadisi amma kaga ko kaɗan bai ji komai ba ya ji ana karanta ƙur'ani amma irin yadda kake ji din nan shi ba jin komai shi da a kunna ƙur'ani da a kunna kiɗi duk iri ɗaya ke ji wani lokaci ma gara a kashe ƙur'anin ba ka kunna kiɗin ya fi jin nutsuwa sannan inda za ka zo wa idza qila lahu taqillah akhadhatul izzatu bil ism da za ka zo yana wani abu kace ka ji tsoron Allah a madadin sai ya ji wani iri wani fa zinai ya zo zai yi fa har ya samu damar komi ya kai karshe sai ta ce ka ji tsoron Allah kawai shikenan sai ya zo masa kaga ashe imaninsa na zuciyar da yake bata kekashe ba da aka ce ka ji tsoron Allah sai ya fasa tashi kamar wasa sa kayanki kuɗin da yini zai bata yace gashi na baki saboda Allah jeki kuma saboda Allah kawai ya fasa ina fata a gane yadda tasirin taushin zuciya ga in an ce Allah yake duk mutumin da yake da sauran imani in an ce Allah zai canza amma wani akan tsiyarsa in ka ce masa Allah to ka ƙara zuka shi ne kawai to alamar zuciyar ta bushe ne saboda ba Allah a cikinta alama ta uku ta alamar mutum zuciyarsa ta bushe shine a taalluqu za'idu bid-dunya a ga mutum ya ga zuciyarsa ta ta'allaka da duniya ko mi duniya kawai neman abinci neman mulki neman ɗaukaka neman suna neman boko neman wace wani abu ne na harkar duniya zai iya ko menene zai iya yi a kai amma in magana ce ta addini ba ta dame shi ba amma ana magana akan duniya ko ina ne ko za a je kumbo ko za a je duniyar wata sai ya je a kan duniya kadai ya alamu na zahiran min alhayati duniya kadai to wannan alama ce ta cewa sun ba kasat kulubukum zuciyarsa ta bushe kenan ya zama mutum duk wani abu da ya shafi harkar duniya shine akan gaba amma maganar harkar lahira ba ruwansa da shi to wannan zuciyarsa ta bushe ne sannan yana daga cikin abin da ake ganewa shine mutum ya zama wato mutum zai iya auna kansa in mutum yana jin wahsha ya rika jin duhu ko da a haske sai rinka jin zuciyarsa ba ta masa daɗi kwata-kwata shi ba jin daɗin wannan duniyar saboda Allah ya cire ai albarkar rayuwa da jin daɗinta a zuciyar wanda ya ya yarda da Allah sai zama koyaushe zuciyar mutum baya jin nutsuwa ya ta jin tasha kuma koda wani abu na addini ne shi ba jin daɗi duniyar ya ji gaba ita saboda asalin mumini baya jin irin wannan abun wallahi ko yana ciwo irin na annabi ayyub zai rinka jin zuciyar ita tana nan tas da daɗinta saboda ya san duk ciwon da ya same shi akwai wani da yanzu nasa ya fi wannan tsanani don haka nasa akwai dama-dama a ciki sannan duk ciwon da ya same shi in shi mumini ne ya san akwai amfani ba a banza yake yi ba don haka wannan hope din sannan duk abin da ya same shi ya san duk duniya in sun taru ba za su iya raba shi da shi ba to wannan sai sa ya ji nutsuwa duk wanda ya ji baya jin irin wannan sun ba qulubukum min ba'di dhalik zuciyarsa ta bushe kenan